Auren tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ranar talatin ga watan Afrilu, jaridar PM News ta yanar gizo ta buga wani rahoto da ke cewa mazauna yankin Mambila a ƙaramar hukumar Saudauna ta jihar Taraba sun bayyana takaicin yadda suka yaƙi junansu. Mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa. shugabannin al'umma sun yi magana a wajen wannan taro. Misali, Alhaji Jibon Banga, shugaban shugabannin Fulani da ake cewa Ardo, ya lura da cewa dukkan shugabanni sun nazarci al'amarin kuma sun yanke shawarar cewa ba za su goyi bayan duk wata fitina ba. Shi ma shugabannin hakimai da ake cewa Jauro, Alhaji Sale Dula, ya yi bayanin cewa yawancin rikice-rikicen da suke barkewa. ko kuma suka faru a yankin an kasa gano sahihan dalilan haddasa su. A saboda haka, ya alkawarin cewa hakimai ko kuma sarakunan yankin sun ƙudura aniyar samun zaman lafiya domin ci gaban yankin. Kwanaki wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya yi tattaki zuwa yankin na Mambila, inda ya samu damar zantawa da wasu shugabannin ƙungiyoyin matasa da mata waɗanda suke ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya ta hanyar taimakon juna. So sunana dai Na'imu Garba, siyaman ne na siyan a garin Guroje wanda siyan abin da yake nufi da siyan shine Cooperative Youth Association Guroje. Sunana kenan. Wato manufan wannan kungiya da kuma yanda muka ga menene za mu ka ci gaba a garin Guroje ko in ce Sardauna Intiyali baki da. na ɗaya na farko muna da irin lakini, za ka gaya ɗalibai sun tashi ba ilimi a sakandare ba komi ba haɗin kai ba sana'an yi duk matasa shi shaye-shaye shi yasa muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi ya kamata mu haɗa kanmu da ƙarfinmu da biyar goma na ajiyunmu mu ga yau mun taimaka ma matashi ya kai matsayin da ya kamata gefen education nasa gefen sana'a ya kasance independent makansa da kuma me da kuma gefen ka community development a gari za ka duba garinmu muna da 'yan siyasa da yawa ba su ankara ba amma yanzu mun dauko hanyar da za mu ankarar da su na mai in na koma gefen cds zan ce maka irin hanya za ka ga lambatu ruwa na shiga gidan jama'a kororo kororo wannan ma mun hada abin ajiyunmu da taimakon su shugabannin gari wanda muka siya irin makamai na gyaran garin muna bi kuma muna gyararwa duk anguwa inda zan yawo da kai kai bako ne yanda ka so gari nan zaka ga hanya da yawa wanda muka bude lambatu aikin hannu ne ba aikin gireda ko wani abu ba gefen education a nan makarantar da muke tattaunawa da kai mun hada malamai da yawa a wannan makarantar mun siya syllabus curriculum duk muna amfani da shi textbooks muna karantar da yara akwai irin error da sauransu zaka ga yaro na secondary school sunan shi mai kyau bai rubuta ba insha Allah rabi mun dauki mataki kan irin wannan bi muna yin shi kuma komi na tafiya duk yadda ya kamata sana'a wato gefen skill acquisition kenan muna na ciyaman ta wannan gefen wannan ma muna kokari dan biyar goma mu da muke hadawa in kai a caba ne a samu mashin a baka ko da loan ne a sati nawa zaka bayar mu yi ka'ida da kai kana jefa ma eh, asusun kungiya wani abu ya kasance yau in ka fitar da kudin mashin ka zama independent na kanka shi kenan mu ɗauki wannan kuɗin kuma mu duba wa'an na a cikinmu mu kuma ɗaukan wannan abin mu bashi so irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai mun fara dai bai wuce mu goma sha ɗaya ba amma Allah da ikon shi yanzu mun fi ɗari da so da muka fara irin wannan abin muka ga cigaban shi shi yasa muka ga kuma wannan abin ya zo daidai da irin patron namu injiniya Ahmad Zakariya don shi ne zan ce grand patron na wannan association ce muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya yi taliyin ya tafi a buɗe ne da irin abin da muke son mu so gada da shi yasa muke gani wannan abin gaskiya dole mu yi damara mu yi haɗin kai duk abin da za ka yi ba da haɗin kai ba abin bai yi ba so in muka haɗa kai duk haɗin kai nan shi zai kama mana duk wannan abubuwan da na lissafa maka amma a hankali a hankali muna yin shi kuma muna ganin canji muna ganin ci gaba insha Allah me zaka ce bangaren zaman lafiya da ya addabi wannan yankin maganan da zan yi a gan gefen harkan zaman lafiya iri rikicin eh tango mun an dan taba rikici daga baya yanzu an kuma taba komi an sha kan matsala insha Allah rabbi gaskiya abin a observing namu na youth na guroje ga baki da zan ce maka gaskiya rashin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya abu kamar haka za zaka duba ga baki daya mu duka ɗaya ne amma za ka ga wane ka dan shanunka sun tsoka na min fili a haka ne to mu je mu gaya za mu zanzantar ina a maganan na patro shugaban mu patro namu yayi magana akan cewa za ka ga sarakuna ba su da karfi gaskiya yana daga cikin abin da yake kama zara amma insha Allah rabbi yanzu mun samu kan zare ne yanda za a yi takilin wannan problem sin ga baki daya bai kuma faruwa ba insha Allah yanzu kana ganin dai kamar zaman lafiya ya dawo wannan yankin insha Allah rabbi zaman lafiya ba ka gaba ba irin kabilan da babu in ka ce bororo bororo ne ke fara da manbila to ga munan duka hade kowa zaka ga bora waje yana dariya kawai ba wani damuwa insha Allah rabbi wato mana yanzu za a warware abun da dariya ana hulɗa da juna insha Allah bai tsiya da dariya ba don an yi tsiya dariya za a ce na ciki na ciki wannan babu sai ka zo ne yau in ka ga haɗin kai da wani duk abin da ake na cigaba za ka ga duk wani kabilan da baka tsammani ba za ka ga ana haka babu nufi babu kyashi babu komi ana harkar to wajen ne za ka san gaskiya zaman lafiya ya auku a wannan fili amma wani lokaci ana ɗaura wa 'yan siyasa cewa su suke kawo wannan matsalar wani sako za ku aika wa 'yan siyasa ta wannan kafa eh gaskiya gaskiya a wannan gefen ma gaskiya kafan su ɗaya na kan iska ɗaya na ƙasa gaskiya akwai dan damuwa kaɗan akan yan siyasa nan amma duk da haka duk da kokarin su yana da kyau e eh, ka kamin abu na faruwa ka yi gaggawan zuwa inda excuse ne wajen aikinka za ka zo ka ga me yake faruwa ka kira a zauna a yi maganan da za amma in sha Allah rabbi su ma irin falon su wa mun bibbide duk matasan guroje ga baki da muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru so alhamdulillah a haka muna tafiya ga komi an samu setawa ba wani damuwa yan siyasa sun gane kurakuransu kuma duk sun bi yanda za su yi kwancin haka muna da wani mimba dan siyasa ne ana kiran shi honorable bafe so a gaskiya gaskiya mutumin ne ya taka rawan gani sosai no irin zan ce ma matsalar na tasowa tsakanin makiwata da da kuma makiyaya da kuma masu gona so alhamdulillah problem akan fili hakan nan gaskiya ya sasanta su yana da fili ba, ba iyakan da zan kutanta ma wannan fili a wannan cikin gari ya dauka ya ba ma bangaren fulani ya ce bilolin kuma su rike wannan gefen don dai a samu zaman lafiya to kaga a nan gaskiya yan siyasan gaskiya sun fara taka rawan gani a wannan al'amari mun gode kwarai zauna lafiya al'umma ta kasa ta Shugabar wata kungiyar mata da ake cewa Cooperative Youth Association ta yi bayanin irin ayyukan da suke yi, to amma da farko ta fara faɗin sunanta ne kamar haka. Sunana Promise Vincent ni ne charity na wannan organization da muke da shi a cikin wannan karamin hukuma Guroje. Wannan association kenan na kira siyan Fumini ne Cooperative Youth Association Guroje. So ni ina son in kira 'yan uwana mata su zo mu haɗa hannu mu ga dai mun yi kamin wannan problem da muke fuskanta a cikin wannan community namu don everyday muna cikin faɗa haka bai da kyau ba in mun ce za mu ci gaba da yin faɗa everyday yau ana damuwa ya tashi a wannan wuri jibi wannan damuwa ya tashi ba mu samu cin gaba ba amma mun haɗa kanmu mun zo mu mun zo mun haɗa hannu za mu ga dai mun kamin peace a wannan community so muna kiran gwamnati gwamnati kuma ya shiga cikin wannan matsala ya ga dai ya taimake mu a ciki wato ana cewa mata kusan idan 'yan gidansu sun tsira ko mijinsu ko mahaifan sun tsira ba sa iya ƙara taimako wajen samun musamman ma zaman lafiya amma kimi za ki ce a wannan fage. Eh hakan din zan iya cewa idan har an samu matsala don an ka duba wasu families din an kakkashe mazajensu an kakkashe eh, yaran an bar iyayen kawai wasu kuma an kakkashe iyayen an bar yaran a cikin wannan damon muna kiran gwamnati ne ya zo ya duba me ya kamata a yi wasu muna da less privilege muna da widows wanda an ba su ba su da wanda zai eh, taimake su but with the help of the government mun san dai in sun zo sun nuna musu so su ma za su ji daɗi za su ce ba su kaɗai ba ne a duniya na sai ma bayan eh, rasuwan mijinsu akwai wanda zai share musu hawaye. ziga zo mu taru mu zauna lafiya. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. Ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shi ne don ɗaya. Ku bar bambanci na kabila ko addini. sada wanda ba sa suna je